wani abu yake kasancewa na ganawar mutane guda uku ila huwa rafi'uhum sace shi ne cikin na hudunsu ila hamsanin ko kuma ganawar mutane biyar ila huwa salisuhum face shi ne cikin da shigansu in zalika wala aksara haka wata ganawa wace ka kasa haka ba za ta kasance ba wala kara ko ta ganawa da tafi haka yawa illa huwa ma'ahum face na tare da su ai ba kanu ne ubi ma'adilu sannan zai ba su labari abin da suka aikata yau mai kiyama a gobe kiyama inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ga dukkan komai alam tara ila alladhina nuhu anil najwa shin bakai bibi bai zuwa ga waɗanda aka hane su ga ganawa ba ya ثم يعودون لما نهوا عنه sannan sai suka rika komawa zuwa ga abin da aka hane su gare shi wai tana jaunar bil ismi suna ganawa da zunubi wa wani udwan da kuma ketare wa iyaka wa ma'asiyatir rasuli da saɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wani idan ja kuka idan suka zo maka ka da su rika gaishe ka kima da biyu hayyuka bi Allah abinda Allah baraka wa ta'ala bai gaishe ka da shi ba ويقولون في أنفسهم إن سوى أشهم لا يخلصون لولا يعذبنا الله بما نقول جميل لأن لمن أمام الله سبب لأن لم يكن أمام وأن لم يشعروا بوقت يتحقهم جهنم جهنم حيث يسلونها لا تشهيت وصديق المصير ومقومات يدوم wanda shi ne aya ta farko idan ba manta ba ita ce muke kanta lokacin kure muna babu kai karshen bayanin da ke kushe cikin ayar ta tadidan muna magana a kan wadda Allah da mara bauta ala babu wata ganawa za ta kasancewa da mutane za su yi ta wannan ganawa ta adadin mutane uku ne ko hudu ko biyar ko abin da ya fi haka wasu ko abin da kasa haka ko abin da ya fi haka sai ce illa huwa ma'ahum aina ma kadu fashi Allah ta'ala ma'ahum yana tare da su aina ma kadu duk inda suka kasance to illa huwa ma'ahum aina ma kadu illa shi muka ɗauki lokaci yana bayani a kansa idan ya kwa musulman na ba wani lokaci masu biyan tafarki na mubtadi'a suna fassara illahu a da cewa face na tare da su da zafinsa wanda muka ce ma'ahum babu shakka a zahiri zai iya nuna maka haka amma muka ce fassara ka magabata na gari wacce ahli sunna kan jama'a suke kanta shine illa huwa ba fa ce da tare da su da ilmihi da ilminsa za ka muka ce wannan ba iya ce ya? ba mu iya ce ya ba almuhim wannan bayani da muka yi sharhi a kanta da kuma sai muka ambaci cewa irin waɗannan matsalolin suka taso ka samu saɓani tsakanin ɓangare kaza da ɓangare kaza to abin da ke warware saɓanin kuma ke tabbatar da abin da an daidai shi ne sai a dubi abin da alƙur'ani mai girma suka karfafa cikin ra'ayukan guda kuma a dubi abin da aka kan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam suka karfafa cikin ra'ayukan guda biyu da kuma abin da aka rubuto daga sahabbai da tabi'ai da malamai magabata to duk bangaren da ya zama cewa wannan jerin abubuwan sun karfafe shi to abu shakka shi ne daidai abu shakka shi ne daidai ba yadda da muka yi zarafin da ya gabata da muka ce wannan ma'iyya ce ilmiya ba zakiya ce ba muka kokarin karanto da zirin ayoyi da suka tabbatar da haka sannan muka ambaci inda ta su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka tabbatar da wannan ba sannan muka ambaci wasu abubuwan da suka zo su daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su wasu ke tabbatar da cewa shin wannan homadiyya ce ilmiya ba zaciya ba amma Allah tabaraka wa ta'ala da zatin sai na sama ne haka mu ambaci wasu asar da aka rubuto daga magabata na dare tun daga sai ai hasuwa ga irin su imam malik imam zai hijira rahimahullah wadda dukkanin su dai wa'annan asar suna tabbatar da cewa wannan ma'iyya ce ilmiya ba ma'iyya ce zatiya wato Allah yana tare da su da iliminsa da jinsa da ganinsa da kulawansa amma ba wai tare da su da zatinsa ba Allah da zatinsa shi na sama da arshinsa wanda su ne abubuwa guda kudu da muka ambata da suka karfafa cewa wannan ba iya ce ilmiya ba mu iya ce zakiya ba to abu na biyar na ƙarshe muka ce za mu ambaci abin da malaman tafsiri suka fassara malaman tafsiri da suka kan manhaji na ahlus sunnati wal jama'a ne aka rusu daga gare su su kuma dangane da wannan معية تشكي فنع الله تعالى إلا هو معهم أينما كان ابن جرير الصبري رحمه الله يا في تفسير الساعة يا قول رواية لإسناد حسوة الإمام الضحاك الإمام الضحاك يكي تفسيري فسر إلا هو معهم aina ma kalu ya ce illa huwa ma'ahum ya ce ai huwa fawqal arshi wa ilmuhu ma'ahum ya ce ma'ana illa huwa Ba ce Allah yana tare da su bayan da inda suka kasance shi ma'anarsa shi ne huwa fawqal arshi shi Allah ta tabaraka wa ta'ala da zatin sa yana sama al'arshi wa ilmuhu ma'ahum shi amma ilmin sa yana tare da su bayan wani na ne abin da aka zo su da galiba mu ba har za mu kai wa ilmu ku ba a zo ilimin sa yana tare da su za mu kace ma in ya ce ilmiya ba ku ce zakiya ba haka ya zo riwaya ta samu riwaya daga mu faka rahimahullah shi kuma ke cewa illa Allahu wace Allah yana tare da su bayan da suka kasance ya ce yace huwa ma'ahum aina ma kanu bi ilmi huwa ma'ahum yace Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance bi ilmi yace da ilmi kaga wannan ya zo da shi ma an ba mu fasada fassara za da abin da yake kanta dangane da illa huwa ma'ahum shine illa huwa ma'ahum bi ilmihi huwa ma'ahum aina ma kanu bi ilmihi da ilmi saboda kuma da za ta sama kawai da muke cewa zuciyar suke kunta shi shekul mufassirin ibn jarir sabon bayan mutuwar da riwayoyi a tafsirin sa to shi kuma sai ya ce ya ce illa kuma ma'ahum ba ce Allah yana tare da su bayansa duk inda suka kasance ya ce bi ma'ana ya ce wannan yana nufin mushahidun lahum bi ilmihi wa huwa ala arshi ya ce ba da wannan magana shine mushahidun lahum bi ilmihi Allah ta'ala yana wato halarci da ne da ikilinsa wa huwa ala arshi alhali kuma shi Allah yana sama al'ashin mushahidun lahum bi ilmihi wa huwa ala arshi shi Allah yana halarci da bayan shi da iliminsa duk inda suka kasance amma dangane da shi Allah da zaka sa sai wa huwa ala arshi yana sama al'ashin daga duka wannan abin da ke fassara maka ko ke tabbata faka shi ne cewa dukkan waɗanda magabata sun tafi aka cewa wannan ba iya ce ilmiya amma Allah ta baraka wa ta'ala da zai ta yana kama al'ashin sani ne kamar yadda nasoshi suka bayyace haka al-imam al-bagawi Maula a tafsirin shi kuma yake cewa mana Allah tabaraka wa ta'ala ma yakunu bin najwa salatatan illa huwa rafi'uhu sai ya ce ai ma ne shay'in inda yake bigar rajul sahibai illa huwa rabi'uhum min ilmi yace ma na wannan magana shine ma min shay'in babu wani abu inda yake bigar rajul sahibai wanda mutum zai yi ganawa da abokanansa guda biyu game da shi ba ne shakki ne za ji da gwaji kuma ne banki ba wani abu wanda mutum zai gana da abokanansa guda biyu game da shi illa huwa rabi'uhum wace Allah shi ne shi ko da mutum bil ilmi da ilmi la huwa rabi'uhum bil ilmi wace Allah ne shi ko da mutum da ilmi yace wannan shine ma'ana ma yakun min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ay illa huwa rabi'uhum bil ilmi wace Allah shine cikin da da ilmi kenan ba da zakin sama wannan shine abin da aka wato shine abin da aka gudu ya rubuta cikin tafsirin sa الحديث من كثير رحمه الله شنو تفسير الله يكفي illa huwa ma'ahum aida ma kan shi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi babu wata ganawa wanda ta kasance tsakanin wani adadi na mutane illa huwa ma'ahum ce Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance shahadu da kafin ya ce ai mustadiqun alaihim wato ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala yana kallon su shi ne rufin abin yana kallon su yana tsinkar su ya san duk abin da suka cikin sa ya suma ukalamahum wasir rahu wani jawabu. shi kuma yana jin maganar su wa sirrahum kuma yana jin abin da suka azata wani jawabu da duk suke ganawa ina fata gani ai mutsalin abin ya suma ukalamahum wasir sirrahum wani jawabu. yake wa rusuluhu aidan ma zalika taktubu ma yatana dalil yake kuma mala'ikunta shine wa rusul sa ko mala'ikunta aidan kuma ma zalika tare da haka tare da kasantuwar Allah tabaraka wa ta'ala yana hangen bayinsa yana jin maganganunsu ya san abin da suke afirtawa da abin da suke ganawa wani. tare da haka wa rusuluhu aidan ma'a zalika taktubu wa lisanatu nabi malaikunsa suna rubuta abin da bayan suke gyarawa da shi duk abin da suke faɗi a cikin wannan ganawar yana jin magana su ya san duk abin da suke yi ko mala'iku suna rubuta abin da suke faɗi cikin ganawar tasu ma'a ilmin lahi bihi subhanahu lahu tare da cewa kuma Allah ta fara kauta ala yana sani da wannan Allah mutumin sarki yana sani da wannan ma ilmin lahi zini wa sani gina ku. shi tare da ilmin Allah ta fara kauta ala da yake da shi game da wannan wa sani gina ku da kuma jin sa gare shi saboda ganin abin da bayan suke yi ma'anar wannan haka. shi ne Allah yana hangen su yana ganin su yana cikin su kuma yana cin su kuma mala'ikunsa suna rubuta duk abin da suke ganawa da shi tare da cewa komai da suke cikin sa Allah ya sani kuma yana ci sai ya ce kama kana kamar da Allah ya faɗa a waɗansu ayoyi ya ce alam ne alamu annan maha ya alamu sirrahu wa najrahu wa annan maha alamu al-ghuyub shi alam ya Alam? shi su wai da suke gane wa su ba su san cewa ba an Allah ya alamu sirrahum wa najwahum shi su Allah tabaraka wa ta'ala ya san sirrin ko ta da suke sirran tawa da shi wa najwahum ko ya san abin da suke ganawa a cikin ganawa ganawa da suke ko tattaunawa a cikin tattaunawa da suke alam يعلموا أن الله يعلم sirrahum wa najwahum cewa an da za a can farko wani ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ne masa dangai shi ne masa dangai kaga ita ma wannan aya babban abin da suke cewa shi ne faɗaɗan ilimin Allah tabaraka wa ta'ala da ganewansa game da duk abin da bayi suke yi wanda ya shafi sirrinsu da ganawansu amma ba maganar ka ce Allah yana tare da tun da zai to amma dangane da cewa bayan duk wanda ilimin da Allah ta'ala yake ci game da bayansa da ganawarsu da sirrinsu cewa kuma mala'iku suna rubutawa sai alhamdulillah da ya ce wa ƙara ce kuma Allah haɗa cikin sarki ya ce amma ya sabu ألا لا نسمع سرهم ونجرهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون yace am ya hasabun da shi su bayan da suke ganawa da junansu suna zuwa suna wata magana ta sirri tsakanin su amma ne suke anna la nasma'u mu ba mu jin abin suke asatawa abin suke da a suke ba ma shi am yahsabuna anna anna la nasau sirrahum wanda jawabu tsammani suke wa da tattaunawa da suke wuce wudan tsammani suka yi lamacin abin da suke faɗi a cikin sirrin su da cikin gane wasu shalafi ƙwarai da gaske muna jin duk abin da suke koyi ko muna jin duk abin da suke tattauna tattaunawa a gane wanda suke bayan haka wa rusuluna da laifin yaktubu kuma zannibu suna tare da su suna rubuta saboda kenan wannan yana gwada kamar da shi ya fage a farko abubuwa ku ta biyu Allah ya san duk abin da bayi su yi ko a ina kuma ko a yanzu a cikin abin da suka koye ko abin da suka gane a wani wuri ke bai shi. na biyu kuma daɗin daɗawa mala'ikun suna rubuta duk abin da suke suke yi a cikin wannan abin da suke ko abin da suke gani cikin wani shi ne su ya sabu na an nala da sau sirran wani jawahun bala wa wasu da zai yi ya tsoro su sai alhamdulillah ne ka sai da rahimahullah sai ya ce wani haka to saboda irin wannan ma'anar da yi da take cikin wannan aya kuma idan ayoyin suka karfafa yace wani haka saboda haka ne haka sai wahidin al-ijma'a ala anna al-murada bi hadhihi al-aya ma'iyatu ilmihi ta'ala yace saboda haka ne haka wa wahidin shi adadin da adadin da malamai wanda ba mutum guda ba kan haka yi al-ijma' ijma'i cewa malamai gaba da sun yi ijma'i على أن المراد بهذه الآية سواء بدنا تجيد ولا الآية نسوى إلا هو بعض أي مكان أبدا كده بديتا شيء معية علمه تعالى معية علمه تعالى وثم إن ta iliminsa Allah أن sarki. Shi zama kai tana na ta cewa wannan maƙiyya ce ilmiya ولهذا حتى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية على أن المراد بهذه الآية بعية علمه تعالى تجي ولا شك في إرادة ذلك شكما بابو الشك في أي استقبل ذلك الكلمة ولا شك في إرادة ذلك يجي ولا يجب وسمعه أيضا مع كلمة له وأطمائه بذلك kuma jin Allah bai da kuma wato yana tare da fahim wa basaru ku na mutum fiye ganin sa ko mai zantuwa ke bai saboda kake ne ilimin sa yana tare da su jin sa yana tare da su wa basaru ku na mutum fiye ganin sa ko kallon sa mai zantuwa ne yin su bai bai da su da bai gare su ba ذلك وهو سبحانه وتعالى مطلق على خلقه saboda ka Allah tabaraka ta'ala bai tsinka ko bai hajjan ko bai sallan halittun sa ne la yajibu anhu min umurihi shay'un la yajibu anhu min umurihi shay'un shi babu wani abu na lamarin su dake koyar da Allah tabaraka ta'ala to wannan shine ma'anar wa huwa ma'ahu aina ma kana zaman Allah ta fara kautar Allah ya san duk abin da mutane suke cikin su saboda kan ilimi kuma yana ganin su yana jin ba abin da ke ɓura gare shi kun gane ko to wannan shi ne faruwa subhanahu wa ta'ala musallihun ala khalqihi la yajibu anhu da umurin shay wannan shi da abin da alhazan da kafirin ya fara cikin tafsirin sa bari mu hudi littafin da nasu warta haka akwai albabul kurkuzi albabul kurkuzi wanda yake nan malikiya ne kamar da aka sani da littafin sa akamul qur'ani tafsirin kurkuzi kenan abin da ke cewa bayan ya yi bayani sharfi game da wannan ayata ko ruwa ma'abu ai da ba ta su sannan ya bayanin cewa abin da ake nufi da ita wannan aya shumulu ilmin lahi ala lissirri ibadi cewa ayat suna nufin ganewar ilimin Allah da baraka ta'ala da sirrin bayansa duk ɗai da bakarar duk inda suka kasance cewa ilimin su subhanahu wa ta'ala ya gani bayi da hada ya duk inda suka kasance yayi wannan sharhi da bayani da ya gama sun yi shi wakila yace a wata magana abinda aka rubuto aka ce ma'ana zalika shi ma'anan wannan ayat abinda suke ishara annallaha ma'ahum bi ilmi haitu ma kanu bi ghairi tawalin wala intifaj shi ma'anan wannan shine annallaha ma'ahum bi ilmi Allah tabaraka wa ta'ala yana tare duk inda suka kasance min ghaibi zamalin wal intifalin ba ta da rushewa ba ba ta da cira wato cira ko wanda ke ba ta da rushewa ba ba ta da cira tarwa ba shi ne shine intiqam ma'anar da ghaibi zawali ba ta da rushewa ba wato Allah ta ba tabaraka wata ala. inda ya mutane cewa yake da yake ba ta da musu shine da ghairi da wala tiqali kuma ta da ya ce da ya ba muri ta ji mun ba saboda kenan Allah inda ya mutane ke nan ne yake amma Allah yana ta da bayinsa bi ilmihi haythu ma yana ta da sa da ilmin sa ne duk inda suka kasance da zai da wani wala tiqali domin in kullum da kyau abin da kuka shara zuwa gare shi gari da fahimtar wa'ancan in bidiya da suke da'awan cewa Allah ta'ala ya ce wa goma abu aiki da ta su wannan yana nufin Allah yana tare da su da zatinsa. Duk wannan kenan abinda Allah zai nisa ta'ala lahu dalika uluwan kabira abin da Allah ya saka da'awar su shi ne a samu al-zawal wal intiqal al-zawal wal intiqal saboda ga zama kenan Allah yana nan kuma yana ji yana ce ne bar zai koma ce bar zai koma ce ko ya bi wannan shi ne ba mu kuma kuma yake cewa ba dan wannan shi ne an da wannan ba abun da yake yi ne ko ba ta zo min ghairi wani wal intiqal saboda ga Allah tabaraka wa ta'ala inda yace الرحمن على الأجل سواء مني يجي من غير أما كيف يجب أن يكون هناك أي مكان؟ وإيش مدعوه أهو أي مكان؟ وإذا كان يجب أن يكون هناك أي مكان؟ وإذا كان يجب أن يكون هناك أي مكان؟ أنا سيكون دعوات السنة da suka da'awa ta ta talafiya ana cewa mutane sun ba mutane sabon addini sun ba mutane wata sabon fahimta da makamancin wannan tare da muka faɗi a nan ya gode cewa mu shakka abin da ake cikin da jama'a ne kansa ba zai kasance sabon addini ba zai kasance sabon fahimta domin abin ne wanda ƙur'ani har yanzu nuna wani shi ne abin da annabi ya tabbatar ya koyar wani shi ne abin da sahabbai suka fahimta tabi'i ma haka suka fahimta shi ne aƙidar su shi ne fahimtar su atba tabi'i ina haka suke dukkan malaman da suka rubutu a tafsiri wanda duk duniyar ilimi ta yarda su wannan shi ne aƙidar su shi ne fahimtar su to kaga wannan ba zai kace ni samu aji ba zai kace ni samu aji Allah ya ce shi ne sai ce sun mai nasiru bima amilu yawmal kiyama sannan Allah ta tabaraka wa ta'ala zai hasu labarin da abin da ya raka gobe kiyama idan Allah bai yi shi da ake lalle Allah ta tabaraka wa ta'ala masani daga dukkan komai inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani daga dukkan komai saboda ka Allah ta tabaraka wa ala da farko ya san duk da bayan cikin kan shi yana jin abin da suke aikatawa ah, malaikun su kuma suna rubutawa to gobe kiyama kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai bai wa bayan labarin abin da suka yi shi ne sun bayyana da suke ba da miliyan mutum da ba su labarin abin da suka aikata yi musu kama gudu abin da zai da sun ita Allah da gudu shi da haka Allah tabaraka wa ta'ala wajen ne da duka kuma kun gane ko wato bin munasaba anan wurin malamai suke cewa daga cikin abin da ke nuna maka cewa wannan ayar da abin da ta tana nuna maka wani ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ne da ba wani zaman Allah yi da yi da ta da الله يقولون لبيك الله عز وجل وكان كثير من شيء مكان وانزل وانزل على الله تعالى ذلك ولا يقوم هو الذي على أجل والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم ترجعون إليه وينبئكم بما عملوا والله بكل شيء عليم الله تعالى شيء على مصورة إن لله ما في السماوات والأرض شيء دم أدل كيف شيء السماء لك أفيدنا على على إن لله ما في السماوات والأرض سورك شيء هل جزء شيء صار رسول لا كما كان يا سيد قبل قبل تسؤال وانا وانا مغنى فتطاق الله saboda komai ya san za ka ce kadda ya alam ba an kuma tabbas hakika ya san an cikin shi shine kadda ya alam wa an tum alai tabbas hakika ya san abin da kuke kashi duk abin da kuke kashi Allah ya san wa yawma turja'una ilayhi sanin za ku koma zuwa gare shi fa yunabbi'ukum bima an Allah zai bai wa kuma labarin abin da duk suka aikata duk abin da bayi suka aikata to zai ba su labarin sa wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masa ne daga duk to yayin wannan ayoyin za ka su suna da yawa wanda ma'anar su ne shine nuna maka shumule ko umumi ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da bayin sa to wannan shine Allah ya sa dace to shine bai wanda yake cewa alam tara ila alladhina nuhu an najwa shi ba kai kallo ba ba kai dubi ba ilin da zina zuhu a cikin jiwa zuwa ga wayanda aka hane su da zannawa sun bai yahudu da limanu anhu sannan sai suna rika komawa limanu anhu ga abin da aka hane su gare shi ba ka ga mutanen da aka ja kundin su ba aka hane su Da cewa su daina gana wanda suke yi mutunansu gana wanda suke so barka kuma tare da haka kuma ya hudu da liman nuhu an sai kwakwam gashi suna komawa da abin da aka aje su da ne shi da ganawa suna rika ganawa wanda su bayan an ci su daina yin haka an samu riwaya daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu wa da al-Imam Ibn ta. da sauran malaman sunna Abdullahi bin Abbas yake cewa ita wannan aya ta sauka ne ga wani gungun kai wani gungun kai, wanda tare da su guda ba kamar ka ce su ɗan haɗa su sun haɗa kai da ba guruf biyu ne guruf na farko munafukai suka samu wasu gungun guda sai suka haɗa kai da su sai zama cewa abin da suke yi shi ne wa su sai su je su duka yin mitin suna kana suna tattaunawa junansu kun gane ko su kada su gana wannan ba tare da kabilai ba bal abin da suke yi shi ne wata su ba za su yi ta ba har sai sun dinga mulai wuri kaza sai su kuma su ja jiki ya tsira su koma bangare gidan su tauna inda mummunan suna hangen su sun tabbace gefe amma mummunan suna kallon su su suka da gana wa su suna tattaunawa suna isharori suna makargaro suna yi wannan ne da manufar su saka shakku da gobe su ba ma cikin suka kan ne wannan wannan gana wannan su zo haka mu'minai da suka fanshi haka sai abin ya dame su Abdullahi bin Abbas radiyallahu Ya ce sai suka kai koke ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to su shura ka gungun jama'a iri kaza su da dama sai sun ambace jiki su kuma wuri kaza amma suna kallon suna tattaunawa suna isharori kuma suna kallon su wani abin yana damuwa su su ga mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira su ya ce musu irin wannan gana wanda kuke yi ku barka ku bar irin wannan gana wanda ya hadisi ya kwace su shine nuhu anil najm saboda ka annabi ya kaje su cewa wannan kana su ne amma kash ka san da bi abu da su da ne. da wani su gungun jawani ne suka haɗa kansu annabi ya hane su amma sai suka ki hannu sai suka ci gaba da hukuma amma suna irin wannan kana wanda wanda mu ne suka kawo tsara ko kokenta wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ke bari kenan yanzu da suka jami'ar sai nasir da ya sauka sai nasir ya ne ya sauka shi ne sababu da zuwa wannan aya Allah ya alam kana illa alladhina duhu an najwa dukai baka ga mutanen da aka hane da gidan kawo suka yi wata gina ganawa don su saka shakku ga ne ku yi ya su amma kuma sun mai yahudu da liman alkuwa sai ga suna komawa ga abin da amfani su gare shi su suke daina mu madadin su kan daga su amma ba su yakan sun mai yahudu na liman alkuwa kun gane mu saboda ka Allah ta'ala ya zargi ya zargi su da wani mummuna aiki da su mai sannan malamai suka ce tsaro ka wuce a cikin wannan tawa hawa da ta su wato koma wanda suke cikin abin da aka hana su To akwai ko sai manzo Allah sallallahu alaihi ko sabon manzo Allah sallallahu alaihi idan annabi da ya so annabi da ya hana su su daina wannan ganawa akwai matsala tattare da ta kuma ne ba ta sabba yanzu annabi ya hana su to kowa wanda suka sun mai ya'udu da lima nuhu anhu wani akwai musalafa ga Allah da manzon sa ce to daɗin daɗawa kuma sai Allah ta'ala ya ce wai tana jauna bil ismi wal udwani wa ma'asiyati rasul wai tana jauna bil ismi wal udwani wa ma'asiyati rasul kazalika suna da hana Allah to junan su din bil ismi da zunubi da samu kenan abin da suke gane wa ya fushi ismi ne laifuka kun gane ko wal udwani da ƙetare wa iyaka ومعصية الرسول الزعب الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله وإن وطن مخالفات من أخرى يعني الشيء واضح بني جانا وطن إن بني جانا وطن مكتش مخالفة تأخذ أن ليس أخرى وعلى الله يعني وطن مخالفات من أخرى وطن مقرى نبيع ويتنا جودة بالإسم سنة جانا وطن يعني الإسم wasu gana wata tasu ta kunshi sabo ta kunshi zuri sannan wasu idwan shi ne da dafi ta kunshi ƙetare wuce a kan ta'addanci cikin gana wani akwai ta'addanci akwai ƙetare wani yamma Wani shi ma wani laifi ne da musamman sannan za a koma a cikin da sa'o manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Musamman da kan سوقتها كثير وإلا مخالفات نندسة وبتاك الموالي وإلا موالي يموت السوم ونغو فيني كان يقوم من يهو دعوة سوم ونغو فيني كان يقوم من يهو دعوة وقال لو أنت مصدام وقال الله صلى الله عليه وآله وسلم أفكار شكل زمري لتعدل شيء لما أصيب الرسول وعلى kusan ba a mamaki wani ɗabi'un ɗari ɗabi'un Ɗari ɗabi'un ɗabi'un su ɗabi'un su ɗabi'un su don haka Allah Allah ya jirge su jirgi mai tsadiya a irin wannan wa'annan mugayen ɗabi'un na su kunga akasin ɗabi'un mutane kirki akasin ɗabi'un mummunai mutane kirki yanzu abin da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya shi yadda mu'mini zuwa gare shi ya tauci su dangane da al'amarin da ya shafi ba in za su ji kuma suka yi riko da wannan suka kiyaye wannan za ka kalle shi an suke sababar na abin da su wannan munafukan da gungun yahuda suke kan shi ya ayyuha ta amanu idza tanadaytum fala tatanadu bil ismi wal udwan wa ma'siyati ar-rasul tanadu bil birri wal taqwa ولا شيء توجيهي بإرشائي لألا يتسكت من الإقليم يا أيها الذين آمنوا يقوا إن تكيمين إذا تناجيتم لذلك أنا أدعو من الله شنو قاتل تزونا وتفتونا في مثل الشوارع وتجي فلا تتناجوا بالإسلام كذا تسكت مثل مغانا بالإسم سبحان الله duk abin da ke cikin kai su ke to kar ku sake ne ku ko ku kashe shi wala ta tanajo min ism wal udwan kar ku sake kuma mutum ɗin ku gana wa ku ta kunshi ƙetare wuri a kan mutanenci wa ma a yakin rasul kazalika kawai da gana wa ku mutum ku? da shari'a ko ta kunshi sa'a babban al'amari wanda shi ne abin da Allah shi ya tafi ne a ta wani lokaci kun ga akasin abin da su wani hafi da su gudu su shi ya ce wata najo bilbirri birri wa taqwa amma idan za ku gana ku gana da bil birri abin da ke aiki ne na aiki ne na nagarta aiki ne na kyautatawa wata takawa kuma ku gana gana wasu ta shi jinsin ana da ke ina fatan gaji to shi ne a matsayin musulmi a wajen wurin Allah ta baraka wa ta'ala shi na gwada gana wanda mutane suke yi umuman babu alkhairi a cikin babu alkhairi a cikin mutum da da mutane suke yi babu alkhairi a ciki yace sai mutum din da ya kunshi waɗansu abubuwa da Allah ta baraka wa ta'ala لا خير في كثير من نجواهم إلا أمرهم بصدقة أو معروف أو إصلاح من الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فتفضل فيه اجرا عظيما. ألا تعلم لا خير في كثير من نجواهم ما هو الخير فتفضل أجل ديوة تجسكين جانا ودسكي شارك تسكي جمتين تنزسكي duk wata ganawa da kaga mutane suna yi da nishin da waye yau yawancin wannan ganawa da nishin da waye duka babu alkhairi ce yau yawancin su la da fi kathirin bin da in zai ce illa man amara da sadaqati sai mutumin da a cikin ganawarsu ya zama an samu umarni bai son da fadi illa man amara bi da sai wanda ya umarni bai zai sadaka ya zama an yi mutum ne aka yi shawara da tattaunawa ya zama ya kunshi ba da ne cewa a yi sa-kai a shi ciyar da dukiya sadakar da fuskar alfairi isa wannan sai shi ne au rufin ce ko kuma abin da ke abin da shari'a kan shi duk wani mutum da wata ganawa da aka yi wace ta yau da umarni da faru abin kwanai abin kirki abin da shari'a ta sani aka ba da kuɗi cewa an yi shi cikin mutum da zo na mutum tattalin shi akwai alkhairi wanda mutum tattalin shi akwai alkhairi ka gama abokin nan to shi ne abu mai faɗi cikin wannan aya wanda ya haɗa dukkan wani abu na kwanai da mutum wato yake kudu ko mai sunansa in dai namiji ne ya shiga cikin ma'a na khairu fi kathirin min jawon illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf sai ce islahi bainan nan ko kuma ya zama mutum ya zama ya kunshi islahi bainan nan ko ba da ubuni da islahi kawo islahi bainan nan ba da ubuni da yin sulhu tsakanin mutane waɗansu mutane ne aka samu shi fahimta juna tsakanin su aka samu zaman doya da majiya tsakanin su kamar da ake cewa ba ma da umarni cewa lalle ya kamata a samar da sulhu a gyara tsakanin su a kada suka kasance a kan shigar shi fahimta juna a gyara shi su dawo musu ga halin da suka kasance a da. Sai wanda tattare da shi akwai alkhairi. za ka ce ba man yaf'al wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah ki kudu wanda aikata wannan dan neman yardan Allah fa sawfa nutiya ta rahmatu ba da za mu shi da bajin magana a shahid mutanen kirki muka ce mutum ɗinsu da ganawarsu ba irin da muna munafukai ba mace ba irin da ya hudawa ne ba amma ganawa ce da libir wani ina fatan gaji ganawa ce da zai samu ta kunshi amurin da sadaka ta kunshi amurin da ma'arufi ta kunshi amurin da suna shi bai nan sam gane su babu wato ismu a ciki ba za ka samu tsaguwa da ciki ba kazalika ba za ka samu ma'asotin rasul a ciki to wannan shi ne Allah ya samu da ciki aka san muka ce abin da ya fi nasu da shi to don haka a gaba sai yake cewa wajen yaƙuka idan su wa'annan gungun ba. Jamuna hukun masu yi wani mummunan ganawa da mummunan miki da aka hane su kuma suke bai sai suka zo maka kai manzo Allah suka zo wurin ayyauka su suka yi kai shi ka ji ma nan da ake ka ji ba da zuwa irin wacce Allah mai maka ita ina fata gani saboda ka in suka zo wurin ka sai su samu da sun lafuzza na gaisuwa ga ka amma kai da mun zane wurin da ba da su Allah ya gaishe ka wai da ga uka hayyuka bi malam to hayyuka bi du'a wanda kamar da su suka bayanin sa da kuma cikin hadisai daban-daban sai su hadisan Aisha da su Anas bin Malik cewa su idan gogo Yahudawa tare da munafukai da suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai su Yahudawa su rika shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama assalamu alaikum assalamu alaikum haka sai shi mishi wani dai assalamu alaika ya rasulullah sai sai assamu alaikum wanda assamu ne yana ne albaru to sune masa addu'a ko sune ne fatan mutuwa Allah ke wanda za ku cewa mummuna abu ne mummuna abu ne canja lafazin da Allah tabaraka wa ta'ala shar'a mutane da gaisuwa wanda ya kunshi assalam a canja shi kuma assamu kuma an nufi wannan lafazi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mummunan godiya gudi يقول girman gaske Allah shi ke yi wanda shi ne wannan ya fi ayyuka لما لم يهيك به الله أن الله على شد الفشي بإذن الله تعالى درس موضوع نفاتا تعديل الخروج بالثواب على قانون الشر والنفع وتقوم القدم بتبكل الآيات ونحن قطعنا الشافي سبحانك اللهم وبحمدك